dukkan yabo da godiya da jindina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukakin sarki ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yau ne na 26 a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 sha biyar da watan uku 2026 a kirgin miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu da muke a cikin wannan wata allah ya sa ba yunwar banza da kishirar banza muke yi ba duk abin da muke yi allah ya sa domin sa muke yi allah ya zuba mana ladan a cikin mizanin na ayyukan lada Allah ya mun ga ayyuka mai farin ciki ranar tashi alkiyama a in ba kuma ta ba jiya muna tafsirin aya ta 27 zuwa 33 fadin Allah madaukakin sarki fa atat bi qaumaha tahmilu na أعوذ waɗannan ayoyi a jiya mun fassara su Allah maɗaukacin sarki yana mana labarin lokacin da nana maryamu ta taho da ɗanta wajen mutanenta fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya nana maryamu ta taho da ɗanta wajen mutanenta wato akwai balaga a cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yace fa'atat bihi qaumaha sai ce kuma tahmiluhu dama tun da jariri ne in ta taho da shi wajen mutanenta da ya za ta taho da shi tana ɗauke da shi sai an faɗi tana ɗauke da shi kafin kasar tana ɗauke da shi ta zo to Allah maɗaukacin sarki ce sai ta zo da shi wajen mutanenta sai ce tana ɗauke da shi kuma dama an san dole a ɗauke da shi za ta zo suka ce saboda kaga irin abubuwan da aka faɗa irin wannan ɗan ba wai ordinary ɗa ne haka kawai ba ɗa ne na musamman Allah mu daga giya mu sufofin ya yi mata albishir da shi ga irin abubuwan da zai kala kala ga darajarsa ga girmansa kuma ga irin aikwarsa da aka yi to kar wani ya tsammanin cewa da aka ce an taho da shi ya yi tsammanin da kafar sa ya taho ya ce aiki shi annabi isa da kafar sa ya zo kira a'a sai ce tahmilu dan Allah maka cewa duk da wannan baiwa wakil da aka yi ba yana nan dai jari ne a cikin mangoyo daukar taki duk abin mamakin nan da mai yi ba a kwance ki a cikin tsumin goyi da haka Allah ba da cikin sarki yace ta'milu tana da kirshi wani ya maryam ji ita shi'an fariya mutanen suka faɗi abin da ake zaton da na su suka ce gaskiya na na maryamu kin zo na al'amari babba an fariya azima wasu ka ce shay'an munkara kin zo da abinki wasu suka ce ai a wato mukhtalaqan kin zo da wani abu na ƙarya wannan magana ta ki zuci ta mallin ta ya za a yi a ce matar da ita ba mai miji ba kuma ba saduwa aka da ita ba kuma ta samu da wannan magana ba ta gaske bane daga jiti an tariya duk lokacin da na karanta wannan ayar yana daga cikin abin da bana mantawa da shi daga jiti an tariya kun san bare bari su suna ganin inda a najeriya qur'ani dai baka masu har cewa suke bimakon qur'anin arabiyyan sai suke qur'anin ƙur'anin kanuriya wallahi kwanaki wani tilawa yake na ji kawai da ya zo qur'anin arabiyyan sai ce qur'anin kanuriya saboda su bare-bare suna ganin cewa dai qur'ani ne a najeriya nan to an sallama musu to daga cikin su ta su kai da ake faɗa wai akwai wani shahararren makaranci da aka gwani musa a barno ana yawan labarin sa a tsangaya na ce gwani musa in za a faɗi karatu a ce ko kai ne gwani musa karewa ke to wai wata rana ana darasu gwani musa ya ce laƙar ji iti shai amfaniya sai wasu suka ce arama wai ji ita ne ba ji iti ba ne ji ita ne sai ya ce ji iti suka ce ji ita ne arama sai shuru wai sai aka ji daga sama ana cewa ji'iti ji'iti ji'iti saboda tsabar a tabbatar da gaskiyar gwani musa ya za ta ce tatsuniya tatsuniyar bare bari ne wannan ko lalle kan ne bare bari sun san qur'ani gaskiya Allah ya kara mana sanin qur'ani da yake da shi laqad ji'ti shay'an fariya ya ukta haruna je mun yi magana akan wannan maganganun malamai akan cewa me ake nufi da yar uwar haruna ne mun dai rin zayar da cewa duk yadda aka yi dai ba ƴar uwar annabi haruna dan annabi musa bane duk da akwai wanda suka faɗa haka cikin malamai akwai wanda suka ce ƴar uwar annabi musa ce haruna har ma suka ce ita ce wanda mahaifiyar annabi musa din nan ta tura ta tace ta je ta bibi halin da annabi Musa yake wa qalat li ukhtihi qustihi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'uruna fa qalat li ukhtihi sai tace wa yar uwar annabi Musa din qustihi bi bayansa ta sa ta je ta ji wani hali yake ciki ita dai yanzu ta sallama shi ta bi abinda aka yi mata ilhama ta sanya shi a cikin akwati ta jefa cikin ruwa an ɗauka a gidan fir'auna fa basurat bihi an junubi ita wannan yar uwar kuma ta je ta kalle shi daga nesa wa hum la yashkuruna su ba su sani ba to wasu malamai sai suka ce wannan yar uwar annabi Musa din da aka tura ta je ta yi leke ita ce ake magana ita ce yar uwar yar'uwar haruna da aka ce ya ukta haruna to kun ga al-imam kafir kathir rahimahullah ya kawo fuskoki da yawa ya ce ba zai taba yiwa ta zama yar annabi Musa a dan annabi Haruna dan uwan annabi Musa ba zai yiwu ba ya ce na farko ya ce Allah madaukakin sarki ya sanya annabi sallallahu alaihi wa sallama shine karshen annabawar. kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya faɗa cikin sahih bukhari da muslim ana aulan nasu bi ibn maryama annabi ya ce ni na fi dacewa da isa dan maryama kan kowa illa an annahu bai ni wa bai bainahu nabi sai dai tsakani na da shi babu wani annabi daga annabi isa ba a yi wani annabi ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kuwa annabi isa alaihi salam allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa an yi shi ne bayan annabi musa bayan annabi musa ya zo domin allah maɗaukakin sarki ya ce sun maƙafaina ala asarihin bai rusulina wa ƙafaina da isa da maryam aka yi masa haka haka kawai sai kasa da ita no ta so wani kwantarar ɗin muryar ma'aiki ne lokacin muna musabaka wani garbi ya shiga musabaka <laughs> da ya sauko yana gumi aka ce ya yi da ya ce kai abin ne ga kwantarar ɗin ta tajwidi ga na talawa ga na murya ya yawa kwantarar ɗin <laughs> Allah ya sa guda ce to a nan Allah madaukakin sarki ya ce sun maƙafaina ala afarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa bane Maryama sun maƙafaina ala asarihim bi rusulina sai muka biyo bayansu da manzanninmu wa qaffayna bi Isa ba Maryama sai muka bi bayansu da Isa dan Maryamu kenan Isa dan Maryamu ya zo duk bayan waɗannan manzannin ne dukkan manzannin nan sai da aka gama su sannan aka yi Isa dan Maryamu dan aka yi shi kuma aka yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to akan wannan magana idan aka ce yar uwar Annabi Haruna dan uwan Annabi Musa ne to wannan fa zai nuna kenan da dole ya zama annabi isa din nan ya zama kafin annabi sulaiman da dawudin me yasa saboda alkur'ani ya tabbatar mana cewa annabi Sulemana da babansa dawud duka an yi su ne bayan tafiyan annabi musa kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga annabi isa ba a kowa ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ko wannan ta tabbata to zai zama annabi Dawud da Sulaiman bayan annabi Isa aka yi ko ba zai zama haka ba Allah ya ce alam tara ilal ladina alam tara ilal mala'in bani isra'ila min ba'di Musa Thank you. doguwar kisa ce abinda nake nema a ciki shine Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ilal mala'i shin baka gani bane zuwa ga wannan mutanen min bani isra'ila daga banu isra'ila min ba'de musa bayan annabi musa id qalu li nabiyyin lahum yayin da suka ce wa su ib aslana malikan nuqatil fi sabilillah ai ko mana wani sarki wanda zamu jihadi da shi saboda Allah to a cikin wannan kissar Allah madaukakin cikin ba da labari wa qatala daudu jaluta kaga a cikin tafiyar akwai annabi dawuda a ciki shi ya kashe jaruta a ciki shi guda dawuda shi a yanzu annabi sulaimana kaga kenan duk zai zama bayan lokacin aka yi su idan har aka ce yar uwar annabi haruna dan uwan annabi musa ne to zai zama kenan ji ɗaya suka yi kenan mu zai zama bayan su ne kenan aka annabi dawuda aka annabi sulaimana gashi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bayan annabi isa babu wani annabi sai shi al-imam ibn ya ce wannan kada ya nuna cewa lalle dai ba wannan yar uwar annabi haruna nan ba ana nufin annabi haruna dan uwan annabi musa yake nufi ba yar uwar haruna ba ta nufin harunan annabi musa alayhi salam yace malaman da suka samu zamiya a wannan suka ɗauka cewa annabi haruna ne yace babban matsalar da suka samu shine abubuwan da suka karanta a cikin littattafan banu isra'ila ne so banu isra'ila sun nassanta a cikin littattafansu cewa ita wannan maryamu bintu ibrana ce kuma ‘yar uwar haruna to da suka faɗi haka sai wasu suka ɗauka cewa a ita ce dai har yanzu don sunan ya maimaitu sunanta sunan babanta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ɗabi'un banu isra'ila saboda yawan ambatan sunayen annabawa da suke sawa sunayen musa da yawa a cikin sunayen annabi haruna da yawa shi yasa sai ka ji sunan yana tumimituwa iri daya in baka sani ba sai ka dauka wancan shine wancan kaga Musa ibnu Imran ake cewa Maryamu ita ma bint Imran dan haka wani in yaji sai sai to kaga duk babansu iri daya ne ai Imran ana maimaita shi da yawa ne dan haka Musa ba ana ta maimaitawa Maryam din ma ana ta maimaitawa dan haka zaka ta gajin zaka ta jin Musa ibnu Imran amma ba wancan Musa ibnu Imran bane kuma an fahimta ko shi yasa hadisi cikin sahih Muslim al-mughira dan shu'ba sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura ni zuwa najran fa qalu mutanen najran nasara ne sai suka ce ara'aita ma taqra'una kun kula da abin da kuke karanta a cikin littafin ku kuwa kuna cewa ya ukta haruna ya yar uwar haruna wa musa qabla isa bi kaza wa kaza suka ce masa ku ba ku sani ba ai musa an yi shi kafin annabi isa da tsaruruwan shekaru ko dubbai qala mugira dan shuba yace fa raja'tu fa zakartu zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai da koma na ga manzon Allah gafa abin da nasara da ranar suke fada alqur'ani yace ya ukta haruna suka ce kuwa ai tsakanin Musa wato tsakanin Isa da Haruna shekaru ne masu yawan gaske fa qala shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala ala akhbartukum ba na ba ku labari ba annahum kanu yatasammuna bil anbiya'i was na qablahum su haka ɗabi'ar banu isra'ila yake ai suna yawan sa wa ƴaƴansu sunan annabawansu da mutanen kirkin to haka sunan yake ta maimaituwa dan aka in gaji sai dauka wancan ne alhali kuma ba shi bane shi yasa suka ce wannan harunan ba shine harun dan uwan annabi Musa alaihi salam ba har ma jiya mun faɗi maganar wasu daga cikin magabata kamar ƙasa da ibn da'ama ya ya ji daga cikin wasu magabata suna faɗa cewa harunan nan wani mutumin kirki ne bawan allah a zamanin ita na na maryamu mutumin kirki ne duk inda aka ga wani mai halin kirki sai a ce to kai ma dan uwan haruna ne mutumin kirki kamar haruna harunan wannan zamanin ake fada ba wancan harunan ba saboda yawan haruna a cikin banu isra'ila suka ce shi wannan harunan nagarin wanda ake kamanta shi da na Maryam suka ce lokacin da ya rasu a jana'izar su sai da aka samu haruna haruna dubu arba'in bayan sauran mutane gama gari so su banda su haruna kadai sai da aka samu dubu arba'in haruna haruna haruna saboda yawan suke yadda suke ta maimaita maimaita sunayen annabawa suna annabawa to wannan shine yasa wasu suke ganin cewa kamar wancan haruna ne amma ba shi bane a Allah subhanahu wataala yana gaya mana lokacin da nana maryamu ta zo suka ce mata ke dai yar uwar haruna ke ba babanki ba mutumin banza ba mahaifiyarki ba mazanaciya ba me ya haɗa ki da wani abu kawai fa isharar ilaki sai ta yi isharar zuwa ga annabi isa ba da dama an ce mata idan har fa yin mata rayu na minar bashar hadin faƙoli in nuna zartu da rahmani sauhun ko falar ku kallima yau mai an ce mata kar ta yi magana idan ta haɗu da wani ya tambaye ta ma ina ta samu da? ta ce ni na yi bakance ba zan yi magana ba falan ukallimar yau ma siya. a yau dai ba zan yi magana da kuwa ba na yi bakance aka ce kuma dama su banu isra'ila sun saba yin bakancen magana to da haka ba za ta magana ba fa a ilan yi sai ta yi ishara zuwa gari shi ta yi ishara zuwa gari shi a tambaye shi kenan ko to ta ina na maryamu ta samu fahimtar ta yi ishara zuwa ga annabi isa tambaye shi wata tambaya ce ta iya cewa zuwa kwakwalwarka a. to yanzu an ce ita dai an ce kattai magana an ce bata kattai magana ko kuma an za ce magana iya abin da za ta faɗa ta ce in zartu da lirrahmani sauman falan yau mai insiya siya. ba yi tada kai na da ubangiji na yau ba zan yi magana da kowa ba sai ta shu ba za ta sake cewa komai ba to amma sai ta yi ishara zuwa gari shi wasu malamai suka ce an mata ilhama ne ilhama aka yi mata kawai ta yi ishara da haka sai ta ji aranta kawai batar ishara sai ji wasu suka ce a wannan zahiri ne tun da alkur'ani a lokacin da dama za a yi mata albishir ai ya gaya mata zai yi magana yana jariri tun da dama an ce mata zai yi magana to ai za ta tuno ta yi mata ishara ce gashi nan ku tambaye shi mana amma tun da ba za ta yi magana ba sai ta nuna dan Allah madaukaki ya ga mata da inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla dama an gaya mata tun lokacin da aka ba mata albishir mala'ika ya gaya mata cewa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla zai yi magana da mutane yana tsin mangoro, da kuma bayan ya girma dan haka lokacin da aka tambaye ta sai wannan abin ya zo mata fa asharat ilayhi sai ta nuni zuwa gare shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil bahri sabiya wai da ya mai magana da mutumin da yake tsimman goyo ta yaya al mahdu shine shimfida da ake sa yaro karami jariri ana daukar sa da ita ai shine ba haushe yake cewa tsimman goyo ko to yaya zami magana da jariri da yake kwanci a shimfidar sa dan kankani yaya mu magana da shi a ah, wasu daga cikin malamai sun nakalto cewa wato sun ɗauki wannan maganar tana na ba a matsayin izgilanci wannan abin na cewa nuna musu da ta yi su tambaye shi ya fi musu ciwo ma akan ganinta da suka yi da ɗa ba tare da miji ba suna ganin cewa ta mutu izgilanci a limamu suddi haka yake cewa suka ce la sukuriyatu bina ashaddu alaina min zinaha jama'atta wannan suna bakin cikin yaya akai ta samu da anya ba zana ta yi ba to lokacin da tai musu isharar take ku tambaye shi sai suka ce ai wannan izgilancin da kika yi mana kika ce ba tambayi yaro da yake cikin tsumma wannan wulakancin ya fi akan zanan ma yayi zaki nuna mana yaro jariri kike tambaye shi wannan rena mana wayo kika yi wato sai aka irin da nan sokoto ana hikayar wani dan sokoto wai ya aje ya aje curin furansa guda takwas fura ne curi takwas ya aje da wani ya zo sai dauke guda hudu hudun kuma sai ya raba kowace guda daya biyu sai ya mulmule su ba sun zama curi takwas ba to shi ne dan sokoto da ya zo ya gani ya ce shi wallahi ba satar ta masa ciwo ba raina masa hankali da aka yi wai kudin nan aka aka zaki cure su aka bai da su takwas wannan abin ya masa ciwo akan akan saka to sake cewa wannan abun haka suke cewa wannan cewa ta tambayi yaron ya kuma su ciwo don wulakanci ne suke gani da izgilanci akan zanen da ta yi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sariya to a lokacin Allah madaukakin sarki sai bude bakin annabi Isa alaihi salam sai ya magana qala inni abdullah yace ni bawon Allah ne ataniyal kitaba ya bani littafi waje waja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni annabi waja'alani mubarakan aina bakuntu, kuntu kuma ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance wa ausani bis salati waz zakati kuma ya mun wasici da sallah da zakka ma dumtu hayyan matukar ina rayi annabi isa alayhi salam yayi magana yana jariri a lokacin kai zaka iya cewa Allah madaukakin sarki ya bada annabi Isa baki yi magana don ya kubutar da mahaifiyarsa daga abin da ake tuhumanta da za ka tuno sai ka ce to ai da kamata ya fara wanke uwarsa tuku Ya ce a mahaifiyata ba ta yi ba ni haka Allah madaukakin sarki ya kaddara a same ni ko saboda ya wanke mahaifiyarsa don damuwa da take ciki kenan a wanke ta amma saboda a nuna maka tauhidi yana gaba da komai Allah madaukakin sarki da ya bude bakinsa bai yi maganar wanke mamansa daga tuhuma ba sai ce inni abdullahi ni bawan Allah malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa babu abin da yake da girma a wajen Allah madaukakin sarki kamar tauhidi da haka sai aka bar maganar ba a yi maganar wanke ta ba kwata-kwata ma bai yi labarin wanke ta ba kawai yake ni abdullahi ni bawan Allah ne a nan yana tsarkake Allah maɗaukakin sarki daga Allah ya zama yana da wani abokin halitta ya zama yana da wani abokin tarayya don kada wasu su ga cewa tun da ya yi magana yana jariri ya kamata a bauta masa tun da aka haife shi ba uwa ba uba ya kamata a bauta masa tun da yake magana yana tsumman goyo ya kamata a bauta masa tun da yake kaza ya kamata a bauta masa don haka abin da ya fara faɗa da ya buɗe baki sai ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani mubarakan Allah ya littafi nan ma malamai sun tattauna suka ce to an ba littafi kenan shi dama da littafin sai zo daga haihuwarsa ko yaya wasu suka ce nan yana faɗan cewa abinda Allah maɗaukake sarki hukunta masa ne yana ba da labarin abin da zai faru Allah ya riga ya rubuta ai Allah ya riga ya rubuta cewa ya bani littafi waje wa na nabiyyan kuma ya riga ya rubuta cewa ni annabi ne amma ba lokacin aka bashi annabtar ba wannan fahimtar wasu malamai ke wasu malamai suka ce a'a shi annabi Isa alaihi salam tun yana ciki tun yana ciki ya iya injila dan haka da ilimin sai zo da haka yake waje ja'alani wa ataniyal kitaba ya bani littafi da ba ya littafi duka kafin yanzu domin atani yana nuna fi'il madin ne an riga an bashi wa ja'alani nabiyyan an sanya na annabi amma jumhurin malamai sun fi karkata a kan maganan farko cewa yana ba da labarin abin da Allah madaukakin sarki hukunta masa ne ya hukunta masa ba shi littafi amma yanzu ba ba shi littafin ba tukuna ya hukunta masa shi annabi ne amma bai zama annabin ba yanzu tukuna waja'alani mubarakan aina makuntu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance Allah madaukakin sarki ya sanya Annabi Isa alaihi salam mai albarka cikin magabata akwai waɗanda suka fassara mubarakan mualliman lil Allah ya sanya shi mai karantar da alheri wasu suka ce na nafa'an mai yawan amfanin mutane wasu suka ce ad'u ila tauhidillahi wa ibadati shine ma'anar mubarakan Allah ya sanya ni mai albarka ina kiran mutane zuwa ga ta Allah da bautar Allah wasu suka ce amiran bil ma'rufi wa nahiyan 'anil munahiyan 'anil munkari Allah ya sanya ni mai umarni da kyakkyawa mai hani ga barin mummuna Ibn al-Qayyim rahimahullah yana cewa abinda ake nufi da al mai albarka kafirul khairi fi nafsihi wanda yake da yawan alheri a kashin kansa allazi yuhassiluhu li ghayrihi wanda kuma wannan alherin da yake wato da yake tare da shi yana iya amfanar da wani da shi wa nushan wa iradatan wa kuma mutum ne mai nasiha mai nufin mutane da alheri mai kokari wajen karantar da mutane al'allama ibnu ashur ya ce annabi isa alaihi salam allah maɗaukaki sarki ya sanya shi mai albarka saboda iya abin da allah maɗaukaki ya faɗa abin da ya zo da shi wa banu isra'ila na alheri ya halatta musu abinda da ake haramta musu a cikin littafi ya koya musu manya-manyan ɗabi'u bayan zukatansu sun ƙeƙashe sun canza addini amma ya dawo da su ya kira su zuwa ga addinin Allah tabaraka ta'ala ai ba abin da yake wannan alheri da haka yace da alani mubarakan aina ba kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma Allah bai madaukakin sarki ya mun wasiya da sallah kuma ya mun wasiya da zakka malamai duk sun hada kan sallan nan sallah ake nufi da aka sani amma azzaka sun yi zaɓani. wasu suka ce abinda ake nufi zakka ana nufin tsarkata daga zunubai Allah madaukakin sarki ya mun wasiki da in yi ta tsarkaka daga zunubai kai kar in zama bai aikata laifi na bar aikin saban Allah madaukakin sarki sun yi wannan fassara ne saboda annabi Isa alaihi salam a tarihin sa shi bai taɓa mallakar dukiya ba ballantana yi zakka shi baya samun abu ya kwana duk abin da ya samu baya da shi ki baya barin abu ya kwana ta za a cikin bayan Allah ko wanda ba su yadda su ban naira ta kwana ba ba ma cikin annaba ba an yi irin wannan waɗanda ba sa bari ya kwana kowani suka samu to ba sa bari ya kwana a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu haka akwai wanda suke gurguwar fahimta daban abu zarri radiyallahu ta'ala ya samu sabani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yayi wani kuskuren fahimta akan wata aya da Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim wanda suke taskancewa kuɗi ba sa ciyar da isu saboda Allah kai musu albishir da bumu da azaba mai radadi sai ce to duk wanda ya bar kuɗi suka kwana ya shiga cikin wannan aya da aka shi duk abin da ya samu a rana yake rabarwa in Allah ya kai mu gobe kamar tsuntsu ka san tsuntsu in yaje ciwo ya cika in yaje kiwo ya cika cikin sa kawai sai da ba ya daukowa gobe ma sake fita to haka Abu Zarrin kuma ya tsananta yana ganin duk wanda suke aje kuɗi su kwana to su sun saba wannan ayan ne kaga za a zauna lafiya da Abu Zarrin duk sahabbai suka yi su fahimtar da shi yace ina ai kawai fa bashirhum bi azabin alim duk wanda ya aje naira ta kwana fa bashirhu bi azabin alim wanda ya aje dala fa bashirhu bi azabin alim duk abin da ka samu in ka cika koshi ka biya bukatar ka to ka sadakar da su saboda Allah in ba haka ba ka shiga cikin wallazi ne yake mizuna zahaba wal fidda ai al'amari yayi gajiyo Abu Dharr karshe bai iya rayuwa cikin mutane ba dan mazhabarsa ba za a iya bi ba sai mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga Abu Dharr yace rahimallahu Abu Dharr ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu yawm al-qiyamati wahdahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Dharr yace Allah jiga Abu Dharr zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai ranar alkiyama a tashin shi kadai abubuwa suke zafi a lokacin sayyida Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Abu Dharr in kasa zama cikin mutane dole ya koma can wajen gari ya je ɗakin shi kadai ya zauna shi kadai yasta tana nuna koma ta babu shi kadai ya je zauna a daji wasu mutane sun zo wucewa wata rana sai suka ga mutum a kwanci cikin sahabbai suka duba sai ga abu zarri suka ce manzan Allah ya gaskiya Allah ya ji dan abu zarri ya ce abu zarri zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai a tashe shi ranar alkiyama shi kadai ranar alkiyama kan kowa ma shi kadai za a tashe shi to amma ya rayu shi kadai kuma ya mutu shi kadai kawai ganin sa aka yi mutu to suka ce annabi isa haka yake baya barin komai haka na na asma'u yar sayyid na abubakar radiyallahu ta'ala ba ta barin abu ya kwana duk abin da ta samu in ta yi bukatar ta to kyautar da shi take yi aka ce me yasa ta ce ni manzan Allah ne fa ya gaya mun yace kada ki damke sai Allah ya damke miki kada ki hana sai Allah ya hana miki kada ki kunshe ke masu Allah ya kunshe miki in ta ga biya bukatar da bata bayar ba sai ta ga kamar za ta shiga cikin fushin Allah kamar abin da manzon Allah ya faɗa din nan kamar bata biyayya ba don haka ba ta bari to haka annabi Isa alaihi salam baya barin komai ya kwana suka ce to ina ya samu dukiyar da zai zakka na a ce wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya suka ce ita zaka an shar'anta ta mutum in an yi masa wasiya da ita ai ana masa wasiya da ita ko bai da kuri san dai haƙƙin Allah ne in yana da shi yayi in bai da shi kuma shikenan bai lazumce shi ba an masa wasiya da yayi zakka malaman da suka ce zakatul mali ake nihi kenan suka ce an ta masa yayi zakka ne amma tun da ba shi da shi zakka ba ta waje ba sai ran da ya samu wa'ancan malaman kuma suka ce a'a az-zakatu anan anan taharatu min az-zunubi ana nufin tsarkaka Allah ya umarce ni da in tsarkake kaina daga zanubar kai rinka aikatawa wa usani bi salati wa zakati ma dum tahiyya wa barran bi walidati kuma Allah ya sanya ni ai waja'alani barran bi walidati Allah ya sanya ni mai kyautatawa ga mahaifiyata kaga shi annabi haya da yake yana da uwa da uba sai Allah madaukakin sarki cewa barran bi walidayhi mahaifinsa da mahaifiya amma da yake annabi Isa dan a tabbatar maka cewa ba shi da uba mahaifiya kada yake nita sai Allah madaukake su cewa bar sai yace wa barran shi yake bada labari wa barran bi walidati ni mai kyautatawa ne ga mahaifiyata wannan kuma ya ce nuna mana abin da muka magana akan sa a baya akan kisar annabi haya girman harkar mahaifa kaga shi ma annabi Isa sai da maganar mahaifiya da yana da mahaifi da ya faɗi shi kuma wannan yana kubutar da wa yana kubutar da bare daga maganar uba walam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah madaukakin sarki bai sanya ni mai girman kai kuma shaki wato marashin arzikin lahira ba domin daga cikin abin da ke sa mutum ya zama shaki ya rasa arzikin lahira to ya zama mutum ne mai kangarewa mai tawaye mai rashin biyayya wa iyayensa da haka shi yasa yace wala mai ja'alni jabbaran bai sanya ni mai girman kai shaqiyan marashin arzikin lahira ba. shi yasa da yawa daga cikin magabatan suka ce duk wanda baya kyautata wa iyayensa to sai ka same shi da jabberanci da girman kai karshe kuma sai ya zama shaqi Allah ka tsare mu wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya sai ce wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'ath hayya irin wannan salon ya gabata akan annabi haya da yake shi Allah ne yake ba da yake ba da labari a mala'ika ne yazo yake ba da labari Allah ya aiko shi yake bada labari wa annabi annabi zakariya akan irin dabi'u da za a haifa annabi haya da shi wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya shi kuma nan annabi Isa shi da kansa yake bada labari da haka yace wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma yub'athu hayya ka san waɗannan kamar yadda muka faɗa a baya waɗannan gabobi guda uku gabobi ne mafiya hadari a cikin rayuwar mutum gaba daya lokacin da zaka zo duniya da kuma lokacin da zaka fita a cikin wannan duniya da kuma lokacin da zaka tashi ranar alkiyama Allah ka samu ji adace wasu malamai suna so suna tattaunawa shi a annabi Yahya alaihi salam cewa akai wa salamun alaihi mala'ika ne yake ba da labari abinda Allah ya aiko shi wa salamun alaihi aminci ya tabbata gare shi yawma wulida ranar da aka haife shi wa yawma yamutu ranar da zai mutu wa yawma yub'athu hayyan ranar da za a tashe shi rayayye shi kuma na annabi Isa ne yake ba da labari wa kansa wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya suka ce to wai wanne ne ya bi da wanda aka turo mala'ika ya faɗa da kuma wanda ya faɗa wa kansa shi mala'ika ne yake ba da labari Allah ya aiko shi ce annabi annabi ya haya amincin Allah ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar da za a tashe shi shi kuma annabi isa shi yake gaya wa kansa to al'imam ibn kafir na da wasu daga cikin malamai sai suke cewa ai ba za a yi mukarana tsakanin wannan maganar guda biyu a wanda wanne tafi ba wai amincin waye ya fi tsakanin wannan da wannan tun da can labari aka bayar nan kuma shi ya bayar da labarin da kansa ai labarin da annabi isa ke bayarwa anan nan shi ma ba labarin kansa ba ne yana ba da labarin abin da allah ya sanar da shi ne yake can mala'ika yana ba da labarin abin da Allah ya koshe faɗa nan kuma annabi isa yana faɗan abin da Allah ya sanar da shi don haka duk labarin daga Allah ne wato ba zai zama irin kamar tattaunawa da malamai suke yi tsakanin na na khadija radiyallahu anha da na aisha radiyallahu anha ita na na khadija Allah madaukakin sarki ne ya aiko da kansa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kace ina gaida khadija na na khadija ce Allah yace a gaishe ni manzo Allah ce kware kuwa wasammani bismi kuma ya ambace ni da suna na annabi ya ce kwarin kuwa Kwarin kuwa Allah ne ya ambaci sunanta da kansa haka manzo Allah ya bata labari ita kuwa na na Aisha radiyallahu anha mala'ika Jibril ne ya kawo mata gaisuwa to da wanda mala'ika gaisuwar mala'ika Jibril da gaisuwar Allah ɗaya ne ba za a hada ba to wasu kaman suna so su wannan mukaranan ne da wanda shi mala'ika ne ba da labari da kuma wanda annabi isa shi ba da labari da kansa wai wanne bi shi ne suka ce a duk wannan labarin allah maɗaukakin sarki ne wancan ta hanyar mala'ika wannan kuma ta hanyar sanar da annabi isa alaihi salam da yi amma duka allah yana tabbatar musu da aminci a mafiya haɗura rayuwa ranar da mutum zai zo duniya ya ga fiskokin da bai saba gani ba ya ji zafin da bai saba ji ba ya shigo gidan bakin ciki da damuwa duniya ba daɗi amma ba a so a bari ko ba haka ba ne galibin ka tambayi mutane kace daɗin duniyar nan suna ji zai maka wallah ba wani daɗi suke ji ba amma da za a ce to yaya to haka dai ba daɗin dai amma ba a so bari ko amma ku dole sai an bari Allah ka sa ranar barin mu mutufa a dace wassalamu alayhi wa wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya sai zalika wancanan ka Isa ibn Maryama shine Isa dan Maryamu qaulal haqqi magana ta gaskiya alladhi fihi yamtarun wanda a cikin sa suke musayya ma kana lillahi an yattakhidha min waladi bai dace ba ga Allah madaukakin sarki ya rikida subhanahu sarki ya tabbata gare shi idza qada amran in ya hukunta wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun iyaka yana cewa da shi kasance ne fayakun sai ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah shine ubangiji na ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan tafarki ne madaidaici faktalafa al-ahzab min bainihim ƙungiyoyi sai suka sassaɓa min bainihim a tsakaninsu fawailul na kafaru azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirce min mashhad yawmin azim daga taron wurin nan mai girma Allah maɗaukacin sarki bayan ya gaya mana wannan labari sai kuma yace wannan labarin da aka baku to shine Isa dan Maryamu Isa dan Maryamu da kuke jin labarin da irin abubuwan da ake faɗa a kansa wanda ba na gaskiya ba to wannan abin da aka gaya muku a cikin littafin Allah shine labarin Isa da Maryam zalika Isa ibn Maryam qaul al kuma maganar alhaq gaskiya alhaq ko da ya zama diddul batil wato sun kuyan abin da wasu suke faɗa na barna waɗanda suke cewa Allah ne ko su ce ɗan Allah ne ko su ce ɗan zina ne duk wannan magana ce da ba ta gaskiya ba amma wannan abin da aka gaya muku ita ce ƙaunar haƙ a'ani ƙaunar haƙ wannan ita ce maganar gaskiya ko kuma ƙala ƙaunar haƙ ya faɗi maganar gaskiya ko kuma ya zama alhaqqu anan ana nufin Allah domin daga cikin sunayen Allah akwai Allah zalika bi anna Allah huwa alhaq wa annahu yuhyi almauta wa annahu ala kulli shay'in qadir alhaq min rabbika fala takunanna min almumtarin to anan kaga alhaq min rabbika nan ana nufin alhaq ضد الباطل amma zalika bi anna Allah huwa alhaq anan alhaq ana nufin Allah to wasu malamai suka ce qaul alhaq ay qaul Allah maganar Allah wato magana ta Allah subhanahu wata'ala ce wannan da aka gaya muku ita ce maganar gaskiya akan labarin annabi isa dan maryamu allazi fihi runa wanda a cikin ta ne suke ta musayya wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza duk abin da suke fada in ya saba da wannan to ba magana ce ta gaskiya ba qaulul haqqi shine abinda asim yake karantawa da ibnu abid Shami. amma sauran makaranta suna karantawa qaulul haqqi alladhi fihi yamtaruna ai hadha qaulul haqqi mutara da kabar kenan wannan ita ce maganar gaskiya alladhi fihi yamtaruna wanda suke jayayya cikin ta anan jayayya ana nufin irin jayayyar da ake yi tsakanin yahudu da nasara da kuma jayayyar da nasara suke yi tsakaninsu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza abdurrazzaq as-sanani ya nakalto daga ma'amar shi kuma da da ibnu da'ama as-sadusi a karkashin fadan Allah madaukakin sarki zalika isa ibn maryam qawlul haqq alladhi fihi yamtaruna yace banu isra'ili ne suka taru sai suka fitar da mutum hudu daga cikin su kowane mutane suka fitar da masani daga cikin su bangarori guda hudu saboda suna jayayya akan lamarin annabi isa alaihi salam lokacin da aka daga shi wasu suka ce shi annabi isa fa shine Allah ya sauka a ban ƙasa don haka ya raya wanda ya raya ya kashe wanda ya kashe shikenan ya hau sama ya koma sama wannan su ake ce musu al-yaqubiyya waɗanda suka ce annabi isa Allah ne ya sauko da kansa ya zo yi abin da ya ayyukan sai koma a ah, waɗannan sun fi kama da su ne waɗanda suke maganar wato annabi isa alaihi salam da suke cewa allah ne wato allah maɗaukakin sarki ne ya sauka a jikin annabi isa alaihi salam wal iyadu billahi wai allah ne ya sauka a jikin annabi isa don haka duk abin da annabi isa ke ba shi yake ba waye yake yi allah ne yake don haka ta wannan abin sa suke ce masa allah an fahimta ko? Ah, to kashi na biyu kashi guda ukun daga cikin hudu suka ce duk ƙarya kuka yi abinda kuka faɗa nan ƙarya ne ba gaskiya bane ba Allah bane shi daga kashi na biyu kashi guda biyu a ciki sai suka ce wa na uku to kai ka faɗi ra'ayinka yanzu mun ji ra'ayin na farko ya faɗa kuma ƙarya ne kai me ra'ayinka kashi na biyu sai ya ce huwa ibnullahi ai dan Allah ne shi tunda an haife shi ba tare da uba ba to ai shi kawai babansa Allah ne don haka shi dan Allah ne waɗannan su ma kashi biyu sai suka karyata suka ce ba gaskiya bane abin da kuka faɗa to saura kashi biyu kashi na uku sai suka ce huwa salisu talafatin ai shi na ukun uku ne wato shine cikon Allah na uku shine masu cewa Allah Allah uba Allah ɗa Allah ruhi mai sarki kaga alloli nau kenan alloli uku da masu cewa annabi isa kawai shine Allah kwata da masu cewa dan Allah ne da kuma masu cewa ɗaya ne cikin alloli uku duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya kare ta sa cikin alƙur'ani kuma ya kafarta su lagar kafar ladina qalu inna Allah ba sai ka karanta ba a Allah ba da lokaci barakallahu fika ya isa ba sai ka sake karanta aya ba laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathatin laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko kaga duk sun ci وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله duk waɗannan Allah maɗaukaki ya gaita su mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul wa ummu siddiqatun kana ya'kulani ta'am yana cin abinci ba yadda za a mai cin abinci kuma ya zama Allah to duk waɗannan alkur'ani ya karyata su to kashi na na ƙarshen su ne suka ce bal kuwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhu suka ce a a annabi isa bawan allah ne ko manzon allah ne waɗannan kuma su ne nagartattu a cikin nasara wanda har yanzu akwai masu bincike wanda suke cewa har yanzu akwai mabiya wannan mazhaba daga cikin kiristoci amma dai ba mu sani na suke ba amma dai ana cewa har yanzu akwai su waɗanda su ba su yadda annabi isa ɗan allah ba ne ba su yadda kuma allah ba ne ba su yadda kuma allah cikin alloli uku ba ne domin duk magana guda ukun kafirci ne duk wanda ya mutu yana faɗan su to ya mutu kafiri ba zai shiga aljanna ba yadda za a ka shiga aljanna sai ka kaɗe ta allah da bauta sai ka yadda dukkan annabawa bayin allah ne manzannin allah su ba allah ba ne to ne anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu bayan ya ce qaulul haqq alladhi bihi runa, sai ce ya tsarkake kansa ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin ai ba zai yiwu a ce Allah madaukake rike da ba ba zai yiwu ba domin shi ɗa gajiyawa ne da bukata take sa muke son yaya saboda kana so in ka tsufa ka samu masu tireren ka ka san dai Allah maka tsawon kwana tsawon kwana ai dole ka bukaci mai tokara ka ko in har Allah ba ya maka tsawon kwana ko kana da kuɗi cikin ɗaki in ka tsufa to kana neman mai sanna musu wuji kar gara ta ci don ba za ka iya ba da kanka an kai jikunu kana bukatar masu maka kuma kana ganin cewa ɗan da kai ka aife shi za ka fi amintuwa da shi a kan ka wani wanda ba shi ba sannan kana bukatar magaji wanda zai gaje ka to shi Allah madaukakin sarki baya mutuwa ballantana ya bukaci magaji baya gajiyawa balle ya mace mataimaki wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi shi Allah madaukakin sarki tawaya ne a wajen sa jigina masala Ke sa yace takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhidhu al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda kulluhum atin yawm al qiyamati farda Allah madaukakin sarki yake sama ta yi kusa da kekkeci kasa ma ta kekkeci saboda abin da suka faɗa saboda sun jingina wa Allah madaukaki da ai bai dace ba a ce Allah madaukakin sarki ya rikida to ne Allah ya tsarkake kansa daga maganar da suke fada ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun shi fa ya hukunta abu kawai ya kance da shi kasance ne sai ya kasance haka yayi wajen samar da annabi Isa alaihi salam inna masala Isa inda Allah kama fil adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun kamar yadda yace kasance wa annabi Adam ya kasance haka yace wa annabi Isa kasance kawai ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratal mustaqim kuma lallai Allah shine ubangiji na ubangijinku nan daga zalika Isa ibn Maryama qawlan haqqi alladhi hum yamtaruna ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu la qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun duk wannan maganganun ba maganganun annabi Isa alaihi salam maganarsa a can ta ƙare inda ya ce wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu alayka wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya maganarsa ta ƙare anan sai kuma Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa ya faɗi haƙiƙanin waye annabi Isa kuma ya tsarkake kansa daga tarayya da ake masa da shi sai kuma ya koma ci gaba da maganar da annabi Isa yi sai annabi Isa kuma ya ci gaba da cewa mutanensa wa inna allaha rabbi wa rabbakum fa'budu wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma lalle Allah shine ubangiji na ubangiji a wata qira'a wa in wa anna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratul mustaqim Allah shine ubangiji na ubangijin ku bauta masa kaga daga nan dai annabi Isa ya tsarkake kansa daga abin da suke dingina masa da cewa shi Allah ne dan yana kiran su zuwa ga su haɗu shi da shi da shi su bauta wa Allah shi kadai wanda yake nuna addinin annabawa da suka zo da shi shine kadai ta Allah da bauta ginshiki cikin da'awar annabawa shine kadai ta Allah maɗaukaki da bauta annabi Isa ya bude maganarsa da kadaituwar Allah da bauta ya rufe ta da kadaituwar Allah da bauta yace inni abdullahi kaga farko abin da fara faɗa kenan da ya zo karshe ce wa inna allaha rabbi wa ku fa'budu kuma lalle Allah shine ubangiji na ubangijinku ku bauta masa hada siratun mustaqim wannan shine tafarki wanda yake da dace an samu saɓani. shine Allah ce fakhtalafal ahzab shi ne suka musu a da sabani saboda abubuwan mamaki da annabi Isa ya zo da su da Allah ya ba shi dama ya tada matacce ya warkar da marar lafiya da izinin Allah ya warkar da makamu wanda aka haife shi da makanta ya warkar da kuturu duk da izinin Allah ya san'anta wani abu kamar tsuntsu kuma ya koma tsuntsun ya tashi bi idnillah da ba ku labarin abin da kuka aje a gidanku duk wannan ayoyi ne da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Isa alaihi salam to wannan ya kawo mabiyansa suka dinga sabani wannan su ce kaza ne wannan su ce kaza ne har yanzu ba a haɗu ba domin har yanzu sabanin baya garewa da sa kan wai waye ne annabi Isa me shi ba abin da yake da matsala a cikin addinin kiristanci irin maganar allantakar annabi isa saboda inda za a tattauna kan wannan to gaskiya ido zai daina fata saboda ko a cikin littafin su cike suke cike yake da maganganu waɗanda ake cike abu dan adamtakar annabi annabi isa alaihi salam kuma amma a ce Allah ne kuma sun ce an kashe shi da Allah ka cikin kano da sun ce Allah ne kuma suka ce aka yahudawa sun cire shi ya mutu har aka yi cross wanda ake alamta rataye wa annabi isa da aka yi kuma Allah a rataye shi to shi wanda ya rataye shi kuma gane da Allah ai an ce duk abin da ya koro eh me hausawa suke cewa abin da ya koro zo mu eh ya hutar zafi kuma kai ji bala ba in har aka ce shi Allah ne kuma sai wasu suka rubuta kashe shi to su wanda suka ce su mai kenan Allah ya sauka za mu dakata a nan abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya ke mana kamar yadda aka saba gobe 27 ga watan ramadana insha Allah gobe za mu rufe tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci wato alkur'ani akwai daɗi mana in ana yi a ramadana ya fi daɗi ne na in ana yi mai yin baya so ya bari masu jin ba so a bari amma kuma dole za a bari Allah ya mana albarka Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh